Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar Litini 25 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Babban Anthony General ɗin Amurka William Ba ya fitar a takaice da kanin rahoton sakamakon kwamitin Robert Mueller da aka jima a Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutum 700. Al'ummar ƙasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayi na komawa turbar dimokuraɗiyya. To labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce duk da an yi zagaye na biyu sai bayan hukuncin kotu a sanar da sakamakon zaben jihar Bauchi to amma kowa ya ga adadin jam'iyyun da abubuwan da jam'iyyar suka samu kuma kowa ya ga a ah, fayyace tabbas cewa jam'iyyar pdp ita take kan gaba sai kuma jam'iyyar apc take biye mata za kuma a ji cewa pdp ta ci kujerar gwamnan jihar benue apc kuma ta ci ta filato amma pdp ta ce da sauran magana a filato za a ji tsokaci kan zaben gwamnan jihar kano kamar kowace ranar litini safilu hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Wasu bayanai da babban Anthony General ɗin Amurka William ba ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabansa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Amma dangane da ko shugaba Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na Mueller ke yi ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba. kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba a jiya lahadi babban antony general din ya fitar da kanin rahoton na mula da aka jima ana jira sakamakon sa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa ko kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha domin ta taimaka mai a jiya lahadi ba ya aikawa da majalisar dokokin amurka rahoton bayan da shi ma mula ya mika rahoton ga ma'aikatar shari'a amurka a ranar juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afka wa yankin ya haura mutum 700 sama da mutum 400 sun rasu ne a Mozambique inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane. ministan ƙasa da muhalli a mozambique celso korea ya ce har yanzu ana cikin wani mawuyacin hali amma ana samun sauƙi ya ƙara da cewa akwai akalla mutane 1,500 da ke sama rufin gidajensu da bishiyoyi waɗanda suke so a ceto su sannan kusan mutum 89 sun koma sansanin 'yan gudun hijira. Baya ga ƙasar ta Mozambique akwai kasashen Zimbabwe da Malawi da su ma suke kokarin farfaduwa daga wannan mummunar guguwar. Masu ayyukan ba da agaji sun ce tabbas adadin mutanen da suka mutu a kasashen uku zai karu yayin da ambaliyar ruwan ke janyewa. Akalla mutum miliyan ɗaya da ɗigo bakwai wannan guguwar ta shafa wacce ba taɓa ganin guguwa mai ta ba a yankin a yankin ba cikin gwamman shekarun da suka gabata. al'ummar kasar thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na komawa turbar dimokuraɗiyya sai dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda prime minister prayut chan ocha ya tsara domin ya kara mamaye shugabancin kasar da karfin iri na mulkin soja sakamakon zaben da aka samu daga bayanai kan yadda jam'iyyu suka kada ƙuri'unsu sun nuna cewa jam'iyyar tsohon prime minister takashin shinawatra ta na taka rawar gani amma sakamakon zaben da aka fara fitarwa a jiya lahadi ya nuna cewa jam'iyyar palang parachatra mai samun goyon bayan sojojin kasar ce take kan gaba akwai ikirarin cewa an yi ta sayan ƙuri'u a zaben amma da farko ba a samu ƙorafe-ƙorafe da dama ba musamman daga kasashen australia canada amurka da mambobi goma na kasashen yankin kudu maso gabashin asiya da suka saka ido a kan zaben kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington Washington DC. Dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe sako-sako a wani sabon yankin da aka kwato daga kungiyar is a jiya lahadi kwana ɗaya bayan sun bayyana kawo ƙarshen kungiyar 'yan ta'adda ta is da suka ayyana a matsayin daularsu game yadda amurka ke wa jagoranci da suke gwabza fada da kungiyar is ta ce dakarun sdf suna aiki don gano ragowar mayakan da suka ɓuya. waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar is ta ɓoye a daren da aka kai samaman an yi ta ruwan bama-bamai a tunga ta ƙarshe da ƙungiyar is take rike da shi yayin da makamai da ake ta harbawa suka sa sararin samaniya ya yi haske a ƙauyen bagahus da ke arewa maso gabashin siriya masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutum 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace a yammacin gabar tekun norway kafin a sake ta da injin jirgin a jiya lahadi inda daga baya kuma ya samu rakiyar wasu jiragen ruwa guda uku har zuwa tashar jiragen ruwa ta molde da ke kusa mutum ashirin suka samu raunuka a cikin rudanin da ya biyo bayan matsalar da jirgin ruwan mai suna bikin sky ya samu lokacin da ya yi ta tangadi cikin igiyar ruwa da wani sa'in ya yi ta tashi igiyar ruwan mai karfin takwas bayan da aka kawo kan bayan da aka shawo kan al'amarin baki 436 da ma'aikatan jirgin ruwan 458 suka rage cikin jirgin kungiyar ba da agajin gaggawa ta norwegian red cross ta ce waɗanda suka samu raunuka sun samu karaya ne da kuma yanka ma'aikatan bikin sky sun nemi taimakon gaggawa ne a ranar asabar bayan da na'urar jirgin ta mutu a daidai lokacin lokacin da jirgin ke da tazarar mita ɗari da wasu duwatsun ƙarƙashin ruwa bayan da jirgin ya yi tafiyar mita ɗari tara daga gaba daga gaba Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sauka a birnin Washington da ke Amurka yayin da yake neman goyon baya a zaben da za a yi daga shugaban Amurka Donald Trump da yake tsammanin zai amince a hukumace da yankin tuddan da ake kira golan heights da ake takaddama a kai a matsayin wani bangare na ƙasar isra'ila netanyahu yana fuskantar tuhuma-tuhuma na cin hanci da rashawa da kuma ƙalubalen neman wani wa'adin mulki a zaben da za a yi a ranar 9 ga watan afrilu Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji hukumar zaben Najeriya ina shiyar Bauchi ta ce sai an gama da kotu za ta bayyana sakamakon zaben jihar a hukumance to amma ta ɗanyi jirwaye Abdulluhar Muhammad gareka kamar yadda hukumar zaben ta ce sakamakon zaben da kuma bayyana wanda ya nasarar lashe zaben gwamnan jihar Bauchi sai bayan kotu ta yanke hukunci kan batun shari'ar da jami'ar apc da kuma mai takarar kujerar muhammad abdullahi abubakar suka shigar a bayan gabatar da sakamakon zaben ne sai kakakin hukumar zaɓe ya yi takaitaccen bayani wa 'yan jarida to da farko sunana ahmed waziri zada shugaban sashen wayar da kan masu zaɓe da kuma hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar bauchi to alhamdulillahi abin da aka kammala shine karɓan sakamako daga ƙananan hukumomi goma sha biyar waɗanda aka sake gudanar da zaɓensu sakamakon samun matsaloli a baya waɗanda da wannan sakamako zuwa yanzu a hukumar zaɓe a nan jihar bauchi mun karɓi sakamako daga ƙananan hukumomi guda goma sha tara da ke jihar bauchi yanzu idan za ka yi ba da adadin wace jami'a ne take da mafi yawan kuri'u. kowa ya ga adadin jam'iyyun da abubuwan da jam'iyyar suka samu kuma kowa ya ga a fayyace tabbas cewa jam'iyyar pdp ita take kan gaba sai kuma jam'iyyar apc take biye mata sakamakon zaben zagaye na biyu na nuni da cewa jam'iyyar pdp ta ba da tazarar kuri'u dubu biyar wa jam'iyyar apc idan aka hada jimla da ƙuri'an zaben da aka gudanar tun farko ɗaya kumando tijjani baba gamawa ya shawarci 'yan takarar biyu da su rungumi kaddara yadda ta kasance ga kowannensu. a sakona ga dukansu shine a dukkan wanda allah ya bawa kowa ya kaddara shi wanda ya ci ya duba jama'an jihar bauchi da irin gwagwarmaya da abin nan da suka yi ya musu adalci ya musu gaskiya ya musu rikon amana shi kuma kowa shi wanda ya faɗi ya ɗauki kaddara ya zamanto cewa wannan abu daga allah ne shi allah kan ba da mulki a wanda ya so da lokacin da ya Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wani haka yake kuma a gaida Abdulwahab daga Bauchi kuma sai jihar Filato inda a nan bayan zagaye na biyu hukumar zaɓe ta ayyana gwamna Samuel Lalon a matsayin wanda ya ci zaɓen gwamnan a ƙarƙashin jam'iyyar APC. inda shi kuma janar jeremiah usaini na pdp ke cewa zai ruga kotu zainab babaji gare ki Dan takarar gwamna a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Plateau Jeremiah Useni wanda bai yi nasara a zaɓe ba, ya ce zai garzaya kotu JT Useni ya yi barazanar zuwa kotun ne bayan hukumar zaɓe ta bayyana gwamna mai ci Simon Lalon a matsayin wanda ya lashe zaben. A taron manema labarai da ya kira Jeremiah Timbut Useni ya ce suna kan tattara bayanai da za su gabatar gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe don kwatar 'yancinsu. No, na taɓa na nasara sai dai ya daka ya bit ne ba mu ji daɗin ba. Shi za mu je kotu tribuna kina ba muna shirye-shirye da za mu je wajen domin gaya mutanen mu kada ya fada don yawanci mun za su za kashe su ko kuwa su yi rashin kayan su ko gidajen su warka ba wanda ma suna siyasa ba kama ɗauki wannan lokacin na eh, zaɓe mu ce a je shiga na fada A bangare guda kuwa gwamna Simon Lalon wanda ya lashe zaben karo na biyu ya yi kira ne ga waɗanda suka faɗi zaben da su haɗa hannu wajen gina jihar ta Filato. Wanda ya takara bai samu ba za mu buɗe hanya mu haɗu mu ja su mu zo mu yi aiki tare su yi hakuri wannan ikon Allah ne. Magoya baya wani lokaci sai ka ga cikin murna ya zama da tashin hankali. A ah, mun riga mun gaya wa magoyan bayanmu kuma na riga na tabbatar kafin wannan zaben mun ce in akwai jihan da za a yi zaɓe lami lafiya shi na plateau kuma allah ya taimake mu mun gama zaɓe lami lafiya saboda haka ba za mu so wani ya je ya zole wani ba. Gwamna Simon Lalonde ya tsere majaramaya Usaini da kuri'u fiye da dubu arba'in da takwas a zaben da aka kammala kwanan nan. A halin da ake ciki kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Benue ta ayyana Samuel Otom na PDP a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamna a jihar. Samuel Otom wanda ya zarce karo na biyu ya doke abokin karawarsa ne na jam'iyyar APC barista Emmanuel Jime da kuri'u fiye da dubu ɗari da talatin da hudu yayin da shi Emmanuel Jime ya sami kuri'u fiye da dubu ɗari uku da arba'in da biyar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab, to kamar yadda aka sani dai jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da aka yi zagaye na biyu na zaben saboda wasu kurakurai. To bayan ma ayyana gwamna Ganduje a matsayin wanda ya ci zaben an ci gaba da korafe-korafe. Don haka mun tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka mai sharhi kan siyasa da zamantakewa Dr. Sufiyanu Alimai Biyar don ya duba mana wannan al'amarin sai ya ce. gaskiya a wasu wurare da aka yi zaɓuɓɓuka na zagaye na biyun nan abubuwa sun tafi yadda ake bukata amma kamar jihar kano da kai magana kano an samu matsaloli matsalar da aka samu ba sai na ce daga jam'iyya kaza aka samu ko jam'iyya ba tunda magana muke yi ta gaba ɗaya jihar Kano da al'ummar ta baki mm. Mm. da da dan waccan jam'iyya da dan wannan jam'iyya dukkanin su al'ummar jihar Kano ne Dr. Spian idan aka lura da waɗannan matsaloli da suke ta faruwa me zaka ce game da makomar siyasar Najeriya Gaskiya abin Allah sarki ne abin takaici ne abin Allah wadai ne yanzu kaga al'ummar mu misali a jihar kano zaka ga suna ta tsinuwa suna ta zage-zage babu dalili doktor wasu za su ce ana kusan koyi da amurka ne idan ana batun demokaradiyya kuma ita amurka ita kanta ma akan samu matsala nan da can har ma da abin da isha tashin hankali da kusan ma yunkurin kisa kamar yadda ka san ya yi ta faruwa har saura kaɗan wani ɗan majalisar wakilai ya rasa ransa da wani ɗan bindiga auna shi magoyin bayan wani ɗan takarar shugaban ƙasa misali eh. wasu za su ce to ko yammacin duniya ma ingancin siyasar su ko demokaradiyyar su bai kai ɗari bisa ɗari ba don haka nan baka ganin kamar dai najeriya ita ma dai tana ƙoƙari a rarrafan da take yi To gaskiya ka san ita Najeriya kamar yadda ka sani ƙasa ce mai ƙabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban. To idan kana magana a jihohi irin namu na arewa wanda musulunci shine ya fi ƙarfi ko ba haka ba. Mm. Duk abin da za mu yi ya kamata mu duba Allah da girman zatinsa. mu kuma tuna cewa fa shugabancin nan na ɗan lokaci ne ƙalilan ko ba haka ba mm. matawun ƙalil ɗan ƙanƙanin lokaci ne ita kanta rayuwar gaba ɗaya. To za a ji ƙarshen wannan hirar a shirmu na gaba yanzu kan bar mu koma gefe guda safilu hashin gumal gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun takaddamar da ke faruwa tsakanin wasu matasa 'yan uwan juna biyu da gidan man Alhaji Awal AA Rano da ke garin Kefa a jihar Nasarawa. Matasan biyu Alhaji Hallar Sabi Kefi da Alhaji Ramalan sun shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na Alhaji Awal AA Rano aren gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi da zuma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa. inda suka ce daga karshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mamayar da shi wajen zuba shara ba tare da an biya su komai ba idan masu na biye da mu a makon da ya gabata mun ji ta bakin babban daraktan kamfanin aa rano alhaji muhammad suleiman wanda ya faɗa mana cewa kamfanin su bai shiga wata yarjejeniya da matasan ba kuma alhakin biyan matasan haƙƙin su ya rataye ne a wuyan 'yan kwantiragin da suka ɗauko domin yin aikin hakan ya sa muka tuntuɓi asalin injiniyan da ya aikin gyara tankunan mai suna injiniya abdullahi baba samanaka assalamu alaikum jama'a sunana injiniya abdullahi baba saminaka ni ne injiniyan da ya aikin wannan gidan mai sakamakon barna da ruwan sama ya ma tankunan ƙarƙashin ƙasa na wannan gidan man a rano ah, abin da ke faruwa ni dai an umarci ni da in zo in gyara wannan tanki amma da cewa idan ina da bukatan waɗansu bayanai ko kuma wani taimako in sami ma'aikatan wannan gidan mai kamar manaja kenan da sauran manya-manyan staffs ah, injiniya shin asali waye ne ya baka umarnin ka zo ka gudanar da wannan aikin to akwai mai gidana wanda yake shine wakilin aa rano wanda shi kamar contractor ne ni kuma ni ne ka kasan akwai contractor to dole kuma samu injiniya ba da dama contractor gudanar da aiki sai da injiniya tunda ba fil sa ba ne to wannan contractor shi turo ne a matsayin zo yin aiki su bayanin kenan wato muna ji ba mu labarin menene ya faru don saboda su waɗannan masu gida sun ce eh, an fidda tsoffin tankunan da suka lalace an sa su a filin su da ya kai ga haddar rushe ginin su da suka fara ginawa gidaje biyu da suke manne da juna yi mana bayani me ya faru alhamdulillah abin da yake faruwa shine lokacin da na zo na duba wannan tankuna sai tunanin in zare su in fitar da su fili don in gyara ko kuma a kawo sababbi in sa to sai na fahimci ta gefen da ya kamata a ce na fita da tankunan nan hanya ce da al'umma ke wucewa wanda babu dama ba mu da isasshen fili dai ta wurin ba da masaniya ga masu fili ko ko gidajen bayan nan amma wani irin taimako za ka yi min ka nema min alfarma wajen waɗannan masu gidaje in yi amfani da ɗan gaf da ke tsakanin wannan gida da wannan gida in shiga da mashin ɗin da zai ciro min tankunan nan sai ce abu ne mai sauƙi in ji shi manaja sai ce da ni wanda muke tunanin za a bi ta jikin gidansa ma ɗan uwansa ne don haka ba zai je nemi izini ta wurinsa don kada wani abu ya faru ba tare da saninsa ba sai zama mun yi laifi bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba ya tashi ya je samu wannan mutum walau dai ta hanyar wayan tangaraho ko kuma fuska da fuska haka ya nemi izinin wannan mutum har ya kai ga ya ce masa idan ko na ce da idan allah ya kaddari mun yi mun gama lafiya fine amma in wani abu daga cikin ginin samun dan taba shi da wannan karfe namu za mu gyara a tambaye shi in ya yarda mu yi in bai yarda ba mu haƙura a ƙarshe ya ce ya amince amma idan an ɓalla wani wuri a gyara shi ko wannan manaja da ya zo min bayani sai naga eh zan iya in wannan abu ya in wani daga cikin sashin ginin sai ya dan balle mu gyara din hakan muka yi to muka yi aiki muka gama lafiya sai amma kafin mu yi mun dan samu wani gefe na bango kwaya daya na sa aka kwance shi shi wannan bango ba wai mun rushe ba kwancewa muka yi muka tara bulan gefe guda to a wannan dan tsakani shi mai gida sai turo lauyansa ya zo ya ga ina ne aka kwance kuma gyaran da za a yi ya tabbatar eh an gyara shi kamar yadda yake a da da lauya ya zo ya duba sai ce to a yi kiyasi na gaskiya a kuma su gyara yadda ya kamata to na zo na yi kiyasin wannan kaya ko wannan blocks da muka kwankwance da simintin da za a gyara da kudin ma'aikata da dukkan abin da za a dauki nauyin gyara wannan gini da shi na kiyasta a wadaci bisa adalci zai kama naira dubu dari biyu da dubu biyar to saboda shi gini wani abu ne wanda yake yana iya samun matsalolin cancanzawa sai ka ga wani abu ya shigo maka ba zato ba tsammani sai na ce kai wannan kudi a kai shi dubu dari uku da ashirin da biyar in allah ya kaddari wani abu ya yi rara mu dai mun yanke shi a haka wato abin da nake nufin injiniya kai abin da ake da ke tun farko dama hmm. idan an gama aiki kawai za a tun da har ka sa an kunce wannan yar katanga hmm. a mai da ita kawai yadda Eh, take an gama wannan magana dama sun samu lokacin da ka gama aikin tankuna kawai mm. sai ka ci gaba da aikin mai da katanga kawai shi kenan magana ta kare ina ga eh, yadda hirar nan take da an yi wannan da duma waɗannan maganganun ba su taso ba wannan lauya ya buƙaci in za a mai da wannan aiki lauyan mai gida ya kamata ya zo ya gani to kaga in na fara ba tare da ya zo ya gani ba zai zaton ko na yi wani magudi ta rage ingancin aikin nan shi yasa na saurara har ya zo ya duba to daga nan da aka samu wannan dan tsaiko sai na tafi da nufin in sun gama shawaran da suka ce za su yi akan aikin nan sai su gaya min nan take in ci gaba da aiki na tunda ma'aikata na duk suna nan a wurin to na dan tafi kwana biyu tsakani sai shi wannan manaja shagari sai kira ni awa ya ce min to waɗannan masu gida sun ce wannan gida nasu sai da shi za su yi tunda daman ba an gama shi ba ne ba a sa kwano ba wani wurin ma ba a zubalinta ba za su sayar ne don haka sun fasa a gina musu wannan wuri maimakon haka a ba su wannan kuɗi a maimakon kuɗin aikin su yi amfani da kuɗin. injiniya wannan fa ya nuna do an saba ma an caccanza abubuwa da yawa kuma shine kamar maganar da muka yi da sunan rashin rubuta takarda din nan hmm. eh, su ma sun ce a wajen ba rubuta wata takarda ba sun samu yanzu inda an rubuta takarda in ka gama wannan aikin kawai za ka mayar musu kayan su ne yadda yake kawai yadda aka yi kenan in suka zo suka gamsu in ma ba su gamsu watakila za su sake da wata magana yanzu kuma abin ya koma ko maganar sai da magidan to maganar saidawa ba cewa suka yi musaya ba ba kuma cewa suka yi mu ba su kuɗin nan a matsayin wani kaso na kuɗin sai da wannan gida ba na kiyasin wannan kuɗi saboda babu dama in ɗebo kuɗi haka kawai in fara zuba a wurin nan sai na sanar da shi kamfanin ko kuma wanda ya sa ni cewa wannan gini mai da gini zai ci kaza ne sannan ya bani dama in karba a inda nake karban kuɗin nan don ba dama ce zan zo in yi wannan aiki in je in ce kawai ba na kuɗi ba na kuɗi a'a sai na kiyasta naira kaza ne zai gama aikin nan Ka ji dogaro na kenan da ya sa nake bin abin daki daki to da muka kaddara haka da suka faɗa wannan bayani shi wannan wakili na kamfani wato shagari ya zo ya gaya min cewa ga yadda suke nufi ban yadda da hakan ba sai da na kira lauyansu in ji shin haka ne lauyansa ya tabbatar mun haka ne na ce to yanzu duk abin da ake yi tsakanin ni da nake wani aiki da ku ana yi ne ta hanyar shi wannan manajan gidan mai wato shagari shi ya zama shi ne tsakani yaya kuke so a yi biyan kuɗin nan in tashi ne in kawo muku koko in ba shi shagari kamar yadda muka faro tun farko sai shi lauya ce da ni in ba shagari shi kuma shagari ya ɗauka ya bashi ma'ana magana ta ta farko ta inda aka hau nan dai tana ake sauka ni ko ban yi kasa a ba sai na ɗauki kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar maimakon naira dubu ɗari biyu da biyar na asali wanda gini zai ci na sa a cikin akawun ɗin shagari shagari ya ɗauka ya ba wannan lauya shi kuma lauya da ya karbi kuɗi kwana ɗaya tsakani sai na kira shi a waya na ce na ba shagari kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar ya baka ya ce ya bani ya baka ya bani shi kenan magana ta kare magana ta ƙare a nan muka tsaya shi wannan shine hujja na da cewa lallai shagari ya ba da wannan kuɗi ne ƙarshen bayani idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku bahasin ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarman yin amfani da gidajen matasan kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya basu tare da saka hannu a yarjejeniya kan batun yanzu amadadin nasiru nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya Ka gaida Sarfilu yanzu kan ga Muhammad Hafiz Babalar da labaran duniya amman fa'a ta taƙaice. Wasu bayanai da babban Anthony General ɗin Amurka William ba ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. amma dangane da ko shugaba trump ya yi kokarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na mula ke yi ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutum 700. sama da mutum 400 sun rasu ne a mozambique inda masu ba da agajin gaggawa ke ta kokarin taimakawa dubun dubatar mutane al'ummar ƙasar thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na kawo na komawa turbar dimokuraɗiyya sai dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda prime minister prayut ocha ya tsara domin ya ƙara kananne shugabancin ƙasar da ƙarfin irin na mulkin soji. Dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe sako-sako a wani sabon yanki da aka kwato daga kungiyar is a jiya lahadi kwana ɗaya bayan sun bayyana kawo ƙarshen kungiyar 'yan ta'adda ta is da suka ayyana a matsayin daularsu game yadda amurka ke wa jagoranci da suke gwabza faɗan da kungiyar is ta ce dakarun sdf suna aiki don gano raguwar mayakan da suka buya waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar is ɗin ta ɓoye masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutane 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace. Tuma saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.